الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته sarki ya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda yake cikin kadarawa shi muka yi da wannan sallah ta asubahi mai tarin albarka wacce ubangiji subhanahu wa ta'ala cikin alkur'ani ya kira ta da sunan qur'anin mashhuda mana roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da sunan shi kyawawa da sifofin shi mu dauka ubangiji subhanahu wa ta'ala ya karba mana Allah madaukin sarki nuna mana wannan safiya lafiya tare da imani mana roƙon shi mana roƙon shi da ya nuna mana yamma kuma lafiya tare da imani Allah ya tsarkake mana zukatun Allah wata sarki ya tsarkake mana suka san ciwo al'amarin ubangiji al'amari ne mai girman gaske duk mutumin da ya dace allah maraukin sarki ya datar da shi da daidai to aiki ne a gaban shi duk kamar ya aiki ne a gaban shi aiki ne a kansa ya tashi tsaye domin ya roƙi allah allah ya tabbatar da shi akan wannan daidai domin dukkanin zukatan bayi suna hannun ubangiji su hannun wata yana juya su a cikin da a lokacin da gada mutum zai waye gari yana mai tsananin kiyayya ga musulunci in allah ya ga dama ya juya zuciya shi kafin yamma ta yi sai ya zama mai soyayya ga musulunci sai ga mutum أعوذ بالله من الشيطان الرجيم yana kan tabarki na daidai in Allah ya juya zuciya shi ta yau kuma yana tabarkin da yake mana daidai Allah ta'ala ya ce na qallibu afidatahum wa absar kama lam yakunu fi awwal marra wa nazarhum fi tughyanihim ya'mahun wa nuqallibu afidatahum kuma muna jujjuya zukatansu nuqallibu afidatuhum wa absarahum muna jujjuya zukatansu muna jujjuya ganinsu idanunsu kama lam yu'minu bihi awwal marra kamar ka ce wasu taɓa imani da alƙur'anin mutum karan bari wa nazarahum fi tughyanihim kuma muna tsani su muna barin fi tughyanihim a wurin iya da iyakarsu da suke yi wa mu yi amma suna makanci shi yasa ubangiji subhanahu wataala ya karantar da mu yadda annabin shi annabi kira na muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya muqallibal qulub ya mai jujjuyi zukata sabbata qalbi ala dini ka tabbatar da zuciya ta akan addini manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake wannan addu'a tsakanin shi da ubangiji yake cewa sabit kwalbi a dinik ka tabbatar da zuciyata akan addini idan kawai gari ka samu fika a cikin tafi akan tafarkin da yake nufin ne sai ka roƙi Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da kai akan wannan tafarki da yake idan ka ga wani yana kan tafarkin da ba na daidai ba sai ka roƙi Allah Allah ya shirya shi ne abin da za ka yi ka kyautawa mutum shirya ta yadda ka so da yaushe Allah ta'ala bai dora maka wannan ba Allah ta'ala bai dora ma annabin ka ba abin da Allah ta'ala ya dora ma annabin ka shine ya nuna wa mutane abin da ke shi ne son ƙarshe amma ya datar da mutane su karɓi shiriyar Allah ya dora mu shi ce laysa alayka huda walakin Allah ya yi man yasha ne mutane shirye ta su yi ma a haka ba Allah shi ke ne da wani da sai da ya kare tafarki da daidai amma bambamin da aka yi minti ɗaya zuwa su in sun yi wa minti uku zai ya gane amma wani ke minti ɗaya ne awa ɗaya ke awa biyu kawo mai rigar biyu da ba sai da yana da biyu biyu masu cikin wannan ɓarna sai ki akai Allah ta'ala da su shi ce saboda haka na haka shi ne kai mishi addu'a kuma dukkan wani wanda yake akan tafarki na daidai ranar alkiyama sai ya yi fito na fito da wannan tabarki da yake da a kai duk wanda yake kan tabarki da ba na jiki ba ranar alkiyama sai ya yi adawa sai ya yi gaba da wannan takardun da yake ba ya rayu a kai a lokacin da nadama da dana sanin da musu duka zai yi amfani ubangiji subhanahu wata ala yake cewa ya takhafu min lahi aliha sun wasu koma bayan Allah a matsayin alloli suke cewa su muke bautawa su za su cece mu su warke mana kaza su warke mana kaza amma ranar alkiyama wa yakunu alaihi kisa kuma bi farifihim da su sun za su kafirce musu a lahira za su kafirce musu a kan bautar da suke musu wa yakunu alaihi kisa su kasance kishiyar yadda suke a da tare da su a da a duniya suna ganin sai ta kifi ko sama da ƙasa za ta haɗe to suna nan tare da su amma a ranar alkiyama sai su kafarci musu su ce musan da haka wurin al'amarin ubangiji al'amari ne mai rutsu al'amarin ubangiji al'amari ne da yake da rutsu da yake kowa ta kansa ba al'amari ne da wani yake tsaya wani ba abu fali yana kan cutar ajali manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa da shi ki imani qul la ilaha illallah kalimatun uhatu laka biha inda Allah ka ce la ilaha illallah kalma ce da zan tsaya maka ita a gaban Allah ka ce la ilaha illallah zan tsaya maka ita a gaban duk da bai yi sauran abubuwan da aka umarce shi ba amma tun da yana cutar ajali kuma la ilaha illallah ita ce gaba da komai kuma abu talib ya sauki tsawon rayuwarsa da matsayinsa da duk abin da yake da shi domin ya ga annabi tsira da aminci a su tabbata a gare shi babu wanda ya taba shi babu wanda iya fice shi saboda ɗani na ɗan uwansa ɗan fufarsa ɗan uwansa da abu talib da abdullahi mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa da ƙanjaki to mahaifin manzo Allah ya rasu tun kafin manzo Allah ya girma kuma tun yana ciki ya rasu abu kwali sai ya rike shi ya kula shi lokacin da annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yake karantarwa yake yada dawa aka samu magafta makiya annabawa makiya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suka ɗauki abin mabiyar haihuwa ta dabba annabi tsira da aminci annabi tabbata a gari yana sallah suka dora mashi ko suka yi masu dora mashi abu ne ya ɗauko takobi ya zo ya sama na salama ce su waye suka yi maka wani ta'addanci sai ce suna gindin ka'aba ce miji suna zuwa za su gudu abu ɓari ya ce duk wanda ya taka a bakin ran abu ɓari ya ɗauki wannan mabiyar haihuwa ya ga musu a cikinsu ya ce sai dai su kaskanta ba dai ɗan ɗan uwan shi ba ya ce fasu da bi amurka ma alaika ga babatu sakon al'amarin ka babu wanda ya sai nuna ka ya ce kai kaza ne kai kaza ne kai kaza ne ya ce wala kada alimtu bi anna dina muhammadin min khairi adiyan albariyati dina لولا الملامة أو حذار مسافتك لوجدتني سمحا بذاك يقينا يتي ولقد علمت حقيقة تبت نافني بأن دين محمد cewar addinin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam min khairi adiyani jahiliyyati dina yi addinin da yake kowanne addini matsayi da gaskiya da cancanta a yi in ji wa in ji Ya ce launar malamatu da ba don gaski ba a ce da ni ko kai ka nuna ba addini yara a ila illallah ba don zargi ba au shigaru masabbatin ko gudun zagi lautattun sakan na kina da ka sami mutum na da amma za a ce da ni tsoro za ni kaza za ni kaza kuma na ba a cikin yara ku al'amarin ubangiji al'amari ne girman gaske al'amari ne mai girman gaske to irin wannan abu da abu talib iwa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to ba da abu talib ya zo zai rasu yana cutar azumi annabi tsira da aminci Allah tabbata a gari shi ne ga cewar fa duk abin nan da yi fa in bai imani ba abin nan ba zai amfani shi da komai to a yana cutar azumi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin ga su Abu jihar a gefen annabi tsira da aminci Allah tabbata a gari shi ya ce قل لا إله إلا الله ya am ya kai na ya kai ɗan uwan mahaifina قل لا إله إلا الله فتشي لا إله إلا الله كلمة أحاد لك بها عند الله كلمة تشيد ذمك حجة a أزواجا idan annabi tsira da aminci ana su fata ga ya faɗa haka a gefen kai wasu abu jihar na sai su ce da abu talib a san haku a cikin wani yanzu za ka bar addinin iyaye da kakanni kenan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka ce la ilaha illallah ka ce la ilaha illallah sai su kuma ka ce yanzu za ka bar addinin iyaye da kakanni haka fa aka gaggai har abu bali ya ce da manzan Allah ya kira ne shi ya mutu akan addinin iyaye annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce zai roƙa mushi gafara mutar ba hana shi ba bayan fayar su kenan ba bayan ya mutu ba akan tabarkin da yake da musulunci ba bayan ya mutu akan tabarkin da ba na daidai ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya damu hankalinsa ya tashi Allah ta'ala ya ce laisa alaika ya ce innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah ya yi mun yasha innaka lalle kai la tahdi man ahbabta ba ka tafi shirye da wanda kake so ba ka kimsa shari'a shari'a ta shiga wanda kake so wanda kake so ko ya ce ba walakin Allah ya hadi mun shi Allah shi ne wanda da wanda yake so to zai roƙa ma abu talib gafara matuƙar ba hana shi ba Allah ta'ala ya ce ma kana lin nabiyyi ma kana lin nabiyyi wallazina amanu an yastaghfiru lil mushrikeena walau kanu ulil qurba min ba'd ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim ce ma kana lin nabiyyi baya kasancewa ga kowanne annabi da dukkanin waɗanda suka yi imani an yastaghfiru lil mushrikeena su roƙa wa mushrike gafara walau kanu uli ko da sun kasance dangin su na kusa min ba ma ta bayyana lam annum ashabul jahim bayan ya tabbata cewa su kuma in mutu jahim al'amarin ubangiji al'amari ne girman gaske al'amari ne girman gaske al'amari ne da yake da tada hankali al'amari ne da yake da tada hankali al'amarin ubangiji in dai abu ne wanda yake dan uwa ne ga mahaifin manza Allah sallallahu alaihi ba fa dan uwa na kalan dangi ba ba ba wai dan uwa na nisa ba a da abu ne da abdullahi mahaifin manza Allah wa da kai ne ya tsaya ya taimaka ma manzon Allah sallallahu alaihi a kan cewar dan uwa ɗa ne na dan uwansa amma da imani ya kamata al'amari Allah al'amari mai girman gaske to daga duk wanda Allah ta'ala yi mai muwafaka yi mai dace yake musulmi wallahi gode ba me ya rage mishi shi ne yana musulunci ba wai duk da yana musulmi ai musulmi ne baba na musulmi gidan musulmi ne shi ke nan kuma yanzu ba buƙatar sai ya san menene musulunci to da haka sai su harka Alhali kuma a gidansu shi malamin makaranta ne uwansa malamin makaranta ne babansu malamin makaranta ne kakansu malamin makaranta ne wata ma a cikinsu akwai profesoshi akwai daktoci amma duk da kan san in san haifi tsara da su ba suke iwon zuwa makaranta me yasa duk da gidan gidan malamai ne da ɗan ba sun yi karatu da wasu ake da makaranta ba tun da yanzu ya da aka yi ba baban su mara ne wasu gina koli yake karanta wa kowa su yi kowa jami'a kakansu ma haka wasu gina kakansu ma farfesu wakilin gidansu ma shine gidan farko a garin da aka fara cewa ai zuwa ta fara ne ta gidan gidansu a cikin makaranta ba za a ce su su da su su cikin karatu ba kawai karatu zai shige su ne kai tsaye karatun addini addini musulunci ne mutum zai ce shi ba ya karanta ba inda zai su iyaye da kakanni da musulmi ne al'amarin ba haka yake ba wannan ya sa musulunci ke cakuduwa da gargajiya har yake gargara game da abdullahi musulun fada a ɗauki gargajiya a mai da ita musulunci a ɗauki musulunci a mai da shi abin da yake gargajiya al'amari yana da girman gaske al'amari yana da girman gaske annabi tsira da aminci allah su tabbata a gare shi yake cewa sannan sai a shimfida wata makekiyar gada a turan bayan jihannama ran hisabi kenan in aka sanya wannan gada sannan sai a zo a hutu tana da sanki tana da kugiya tana da kukiya kamar kayar sa'adan ya ce ko kusan kayar sa'adan safi haka ya ce ta zai shi ga kaya da tsini ga kukiyar tana da tsini ga kuma kifi annabi tsira da aminci ana tabbata a gare shi ya ce a wannan lokaci ba mai magana sai annabawa ba iri ke magana ce. kowa ya yi shuru ga Allah su ala wata annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare ya ce annabawa cewa suke Allahumma sallim sallim ya Allah ka tsere da mu ya Allah ka tsere da mu haka annabawa suke fara haka al'amarin ubangiji al'amari mai girman gaske in dai a wannan lokaci annabi daga cikin annabawa zai dinga cewa Allahumma salli salli ya Allah ka tsere da mu ya Allah ka tsere da mu Allahumma salli salli ya Allah ka tsere da mu ya Allah ka tsere da mu in ji annabi daga cikin annabawa to ga ina ga kuma wanda ba annabi ya ce sannan kuma ga amana amana tana gefe da ake cewa duk wanda ya ci amana amana ta ci shi allah ya tsare mu daga al'amarin yana da tada hankali duk waɗannan al'amura mutum zai daidaita su ne tun a nan duniya tun yana da saurin hankalinsa sai ka yaki wannan zuciya amma in dai mutum zai sanya wata harkashi shi a gaba mutum sun ya gama sannan zai zo ya karatu a jiki zai zo ya san ne a addinin sai ya gama wani harka da ta sa a gaba to in yi wasa fa sai dai ya motsa ya ci tukwane a sama sa an riga an yi jana'izar shi to ka duba ka ga me waye ya fara abu ya ce sai ya gama sai wannan abin ya cika gida nawa ne aka gama ginawa abin da ya rage an sa ranar tarewa kafin a tare komai gidan yanci mota nawa aka so an zo ana nuna alhamdulillah an yi mota an yi mota kafin a fara shiga mai ita da su aure nawa aka daura dan kai amarya tana kai hanyar kai amarya mota ta kokari ko jirgi ne al'amarin ubangiji ba al'amari ne da za ka sanya ko ka san ka ba shi ka gama sannan ka yi ba a shi al'amarin ubangiji Baka san sanya Allah ta'ala ya tsara maka yadda Allah ta'ala ya nuna mana safiyar nan Allah ka iya san wanda zai kai mara tunda Allah bai sa rashin lafiya ita take sanadiyar mutuwa ba sau da yawa ba wai so kaɗan ba sau da yawa an sha rashin lafiya har a fitar tsammani da wannan da ita da lafiya kuma ya tashi ko yanzu aka ci gaba da misali za ka ba da misali mutum shi cin kasan haka ba a jibin ina fata mun gano ne. sau da yawa kuma an sha samun labarin rasuwar mutane an sha samun labarin rasuwarsu ba a ji labarin rasu lafiya akwai direban motar da aka ce ya kawo fasinja gare ya kawo su ya tsaya ya taka birki an bude kofa ana shiga ya yi haka a kan tsayari kafin a gama sauka shi ke da a gama sauka aka ce tashi tashi na ta za ka sauka gawa su kaga ba wai al'amari ba ne da ya takaitu ga rashin lafiya ba al'amari ne ba ne da ya takaitu ga babba ka ce a'a ai ita rasuwa sai wanda ya gama ya cika yawan shekaru sai ga wani shekarar shi ɗari biyar su ga wani an haife shi kafin ranar suna ya rasu domin da za ka wuce makamarta adadin waɗanda ke ciki za da manya da yara yan kasa da shekara sha takwas abin da ya kasa so ya suka fi yawa yara mata su fi yawa saboda babu wani technical da mutum zai ce wani zai kammala harkar ba sai ya kammala wannan harkar sannan ya zuwa ya kare da shi to ba shi da malam tabbas ba a ce kowa su ya yi karatu da zama da ba amma da an ce kowa ya yi abin da zai aikata na addini a kai shi ne awwalu ma yajibu alal mukallafi ثم معرفة ما يسلم به فرض عينه كحكمته أول ما يجب farkon abin da yake zama wajibi alal mukallaf akan duk wanda aka ɗora mashi hukuncin hukuncin shari'a ta su gyara don idan imani bai gyaru ba to dukkan sauran al'amuran da suka biyo baya ba za su zama karfafi ba saboda saboda abin da muka yi ba abin da yake falala ba shi haɗi da yake tsaye kamar mutum ya tsaya ya dinga yin ba Allah kariya sallallahu alaihi wasallam ya hana kowa ya taba shi ba shi abin da Abu Talib yayi ba amma da ya mutu akan tabarkin da ba na daidai ba sai wani ya amfani shi saboda haka al'amarin yana daurewar kai al'amarin ubangiji al'amari ma'arifatu sannan sai mutum ya san ma yuslihu bihi abinda zai gyara da shi farfa ainihi farallar da ke kansa shi a karan kansa domin kai a karan kanka akwai abin da ya zama wajibi a kanka ni a karan kaina akwai abin da ya zama wajibi a kaina ita a karan kanta akwai abin da ya zama wajibi a kanta takan yi ya zama wajibi a kanka bai zama wajibi a kaina ba ko ya zama wajibi a kaina bai zama wajibi a kan shi ba Da kowa akwai abin da yake zama wajibi a ban banda abin da yake wajibi a kan kowa salloli biyar wajibi ne a kan ina fata mun gano da kyau amma wajibi ne fitar da zakar gawa ga wanda ke amma ke da baka da ita naka shi ne wajibi ne ka imani da ita wajibi ne zuwa aikin hajji ga wanda yake da hali wanda bai samu da hali ba wajibi ne imani da haka kowa da abin da yake zama wajibi a kansa to wannan ba sanin abubuwan da suke zama wajibi a kansa kamar sauran hukunce hukuntun sallah hukunce hukuntun tsarki hukunce hukuntun azumi duk yana zuwa ne bayan ka gyara imani Iza ya ce awwalu ma yajibu alal mukallafi da shi imani shi ne na farko na biyu ba summa ma'arifatu shi yi asafi da summa nisa yi da domin summa tana zuwa littarti a jere daga wannan sai wannan bitarahi kuma akwai tazara tsakani sai mutum ya yi na farko sannan ya yi na in yi tsallan baɗake ya ce na biyu zai kada a yi magana tauhidi kada a yi magana imani a yi magana tauhidi shi ke raba kan mutane tauhidi baya raba kan mutane tauhidi yana hada kan mutane sunan shi wahada yuwashidu at-tauhid wahada ya hada yuwashidu yana hadawa a tauhid sunan shi hadawa saboda ka tauhidi shine abin da ke hada kan al'umma ba shine abin da ke raba kan al'umma ba abin da ke raba kan al'umma ita shi bid'a shi sa za ga hatta waɗanda suke bi da kuma ba su yi tafaki ba kullum sai ka ji suna faɗa kullum ka ji suna faɗa al'amarin ubangiji al'amari ne mai girman gaske duk wanda Allah ta'ala yi mashi muwafaka ya gane addinin musulunci ya fahimci addinin musuluncin a karantawar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan abu da yake a kansa na farko addu'a na Allah ya tabbatar da shi a kai kamar yadda annabi tsira da amincin Allah sabbata a gare shi yake addu'a yake cewa ya muqallabal qulub sabbit qalbi ala dini ya wanda yake jujjuye zukata ka tabbatar da zuciyarka akan addini abu na biyu neman shari'a ga dukkan wanda ya shi ka roƙa mashi addu'a tsakanin da ubangiji ya Allah wani Allah ka shirya da shi Allah wani abin da yake yana ganin shi kamar daidai ne don za ka ce wa mutum yana kan son zuciya ne idan ba ka fahimci ya sani cikin da ya ki karbata amma wani ba an gaya mai abin ne a faifai saboda haka yana ganin tsakanin shi da ubangiji wannan abu yanzu dole za ka yi iya kokari ne ba maganar aibantawa wacce ko magana tozartawa duk ba wannan bace magana ce ta wani irin hanyoyi za ka bi domin ka yayi mishi wannan da ya shigo ma ta da mutum shi barke saboda ka ya Allah muna gode maka kan wannan ni'ima da kai mana A kan turo mana wannan annabi mai daraja da kai kuma ya Allah muna shaidawa da ya isar da manzanci ya ɗauki tsawon shekara goma sha uku a birnin makka bayan manzanci ke kenan ya dauki tsawon shekara goma shi uku yana kiran mutane zuwa ga tsantsar tauhidi tsantsar tauhidi saboda zukatan mutane ya saki ubangiji subhanahu wata'ala ya kama waɗansu bayi na Allah subhanahu wata'ala mutane sun bar Allah sun bar Allah sun bar karanta wasa sun bar saƙon da ya aiko na addinin annabi ibrahim sun kama waɗansu abubuwa daban kan waɗannan abubuwan suna da tsarki suna da matsayi a wurin Allah subhanahu wa ta'ala saboda aka su za su cece su a gaban Allah subhanahu wa ta'ala sai ubangiji subhanahu wa ta'ala ya riski wannan al'umma ya mata gamdakatar ya turo mata da fiyayyen halitta zaɓaɓɓe zaɓaɓɓen zaɓaɓɓu wanda yake shi ne wanda shi ne wanda yake afdalu khalqillah shi ne mafi girman halittar Allah alal itlaq afdalu lahi alal itlaq fiyayyen halittar Allah a magana ta kai tsaye fiyayyen halittar Allah shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah madaukin sarki ya aiko mana shi kuma ya sanya mu gaba cikin al'umma domin Allah ta'ala yi ka musulmi daban ya sanya ka cikin al'ummar manzan Allah kuma daban musulmai da ke cikin al'ummar annabi isa sunansu musulmai musulmai da ke cikin al'ummar annabi nuh sunansu musulmai musulmai da ke cikin al'ummar annabi ibrahim sunansu musulmai ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم sai nuna mana suna musulunci annabi ibrahim ya yi addu'a ya ce ya allah ka sanya mu zama musulmi to da allah ya tsaye sai sanya ka musulmi a al'ummar manzon allah kamar yadda manzon allah sallallahu alaihi wasallam yake shine fiyayyen annabawa baki ɗayansu to haka nan al'ummarsa ita ce ita ce fiyayyar al'ummu baki ɗaya babu wani annabi da ya kai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hakan nan babu wata al'umma da ta kai al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ice kuntu khayra ummati ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar kuntum ku ne waɗanda kowa kasance khayra ummatin zaɓaɓɓiyar al'umma ukhrijat lin na da aka fitar wa mutane saboda me ta'muruna a ma'ruf kuna yin umarni da dukkan abin da yake mai kyau watan hauna 'anil munkar kuna hana dukkan abin da yake kyau. wannan al'amarin da ya sa da shi wannan al'umma ta zama fiye al'umma to ka gaba al'amari da za a yi wasa da shi ba al'amuru bil ma'ruf wa shi anil munkar dukkan abin da ka san abu ne mai kyau a shar'anci shari'a ta ce wannan abin yana da kyau sadar da zumunci ne kyautata wa makwabta ne zuwa sallah kan lokaci ne ka yi kuma ka faɗakar da na kusa da kai duk abin da aka san mummunan ɗabi'a ne gulma nemanci kin cika mudu wurin awo ƙarya da ƙarere saba alkawari saba ma iyaye in kula da addini duk waɗannan munanan al'amura sai ka faɗakar ka nusar da hikima da dabara akan a nisance su saboda ne ba don a ta wani ba ba don a wulaƙanta wani ba sai don a guri tare a tsere tare ba wanda zai su suna tafiya su su goma a ce shi kadai ya wuce sauran taran an kare shi, akwai kodin zai sauran su ake su zai yi a ce gaba daya da shi da sauran mutane tara ɗin kowa ya tsaya wannan shi al'amarin ubangiji al'amari ne mai girman gaske Allah mana gode maka kuma muna roƙonka da ka tabbatar da mu akan wannan addini naka da ka turo annabin ka annabin tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam cikin gurgudu wannan kalmomi haka sun isa haka ma da shi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk Thank you. So